dan adam da kuɗi. Masu saurare barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani sabon shirinmu na kasuwa a kai maki dole tare da ni awwal yau daga nan sashen hausa na arafai. A cikin shirin za mu tattauna ne game da kasuwancin shinkafa a Najeriya. inda za mu ji yadda 'yan kasar ke kuka da tsadar farashin shinkafar 'yan gida da ake nomawa a arewacin kasar. Shirin zai kuma mayar da hankali kan yadda kamfanonin sarrafa shinkafar a Najeriya ke kuka da yadda fasakwabrin shinkafar waje ke durkusar da kasuwancinsu bayan hana shigo da shinkafar sai ku biyo ni a cikin shirin. To bayan gwamnatin Najeriya ta takaita shigo da shinkafar waje domin inganta noman shinkafar cikin gida don samun wadatuwarta ƙarƙashin shirin manoma su ciyar da Najeriya. Kamfanonin da ke kasuwancin sarrafa shinkafar ga al'umma na zargin hukumar kwastam da suka ci ko haɗa baki wajen yin fasakwabrin shinkafar daga waje ta iyakokin ƙasar. matakin da suka ce yana durkusar da kasuwancinsu saboda yadda shinkafar 'yar waje ta cika kasuwanni injiniya iliyasu nazifi shine kakakin kungiyar masu sarrafa shinkafar 'yar gida gaskiya muna samun matsaloli sosai musamman abin da ya shafi fasakorin shinkafa a 'yan watannin nan an samu shigowar shinkafa ta waje sosai wacce take nema ta taba masana'antunmu da sana'ar shinkafar da muke ganin kamar nufofin gwamnati da tsare-tsare da da ta kawo da suke kokarin taimakawa wajen bunƙasa harkar sarrafa shinkafar da nomanta ya zamanto yana fuskantar kalubala hakanan da kuma 'yan matsaloli ana ta shigowa da shinkafar ta musamman kamar bodoji hakanan na mu ƙasashen mu da suke kusa da mu kamar irin su Nijar da wajajen su kamar haka musamman bodoji da suka shafi bangaren Katsina mai mujiya da wasu bangarori na jigawa haka nan wajajen kamar babura haka shinkafa tana ta shigowa ta waje cikin 'yan kwanakin nan ga tana ana ta dalarta a cikin manyan kasuwanninmu in ka shiga kasuwar sun ga nan ba sai ma wani ya gaya maka ba ko ina cikin wulbaro cikin kurarraki cikin kasuwa ko ina ba abin da zaka gani in ba shinkafa waje ba wanda ya nuna hakan ya nuna cewa su jami'an kwastam da sauransu sun dai dan samu wani tangarda a wajen aikin nasu To ko me hukumar hana fasakwabrin za ta ce game da wannan zargin da 'yan kasuwar shinkafar suka yi Mr. Matthias Abuto shine kontrola na kwastam da ke lura da reshen Kano da Jigawa. Wannan magana sati biyu da ya wuce, na ji complaint din kuma nasa officers namu a yi bincike wurin da kayan suna shiga. Abin da na ji suna shiga kam, amma ba irin impression da ya sun bada cewa ana shiga da trailer ana shiga da motoci eh, babban motoci abinda mun ji suna shigowa ta jeji-jeji ne kuma eh, irin golf da kananan motoci ne suna, suna kawo abun to mun sa eh, yara mu amma ba mu yi covering duk jeji da suna bi ba to kullum ne muna, muna ga ma masu eh, local eh, rice processors Allah ku yi cooperation da mu ba mu information da za mu yi amfani da su mu yi tracking nasu ya kamata mu yi aiki tare To sai dai duk da wannan korafin na 'yan kasuwar shinkafar wasu 'yan Najeriya sun ce tsadar shinkafar ta gida ne yasa suka koma sayan ta waje da ba ta buƙatar tsinta. Ko da yake wasu na ganin ta gidan ta fi daɗi da lafiya. Abin da yake faruwa yanzu idan aka noma ta hausan suka yi mata gyara irin na gwamnati to zai zamana kuma farashin da za su yi banda sa sauƙaƙa tunda su ma Allah ya sauƙaƙa musu an ka tallafi an musu to ba sai mana adalci sai ya zamana shinkafar ta yi tsada farashi ɗaya da ta gwamnati ita kuma ta gwamnatin nan ta hausan akan yi rashin sa'a ma wata kai karo da wani abu a ciki ita kuma ta gwamnati ba tsinta babu wata matsala a ciki ga farashi ɗaya to watan da farashi ɗaya ne ni da in sai ta hausan gara in sai waccan ta waje tunda babu sauki a ciki an ce ana yin ta kama gwamnatin a sa ta cikin buhun gwamnati to amma ana sa ta cikin buhun gwamnati kaga baka bambanta ta da ta gwamnatin kenan to mahi yawanci matsalar da ake samu ga 'yan kasuwa sai su ɗauki ta hausai a mata gyaran gaskiya a saida maka ita kan ta gwamnati kaga mu duk ta gwamnati kenan muke ci ka san wannan ta hausa ce kawai ka saya To na tuntuɓi Peter Dama, shugaban rikon kwarya na ƙungiyar kamfanonin sarrafa shinkafar a Najeriya, dangane da shigo da shinkafar waje da kuma tsadar ta cikin gida. Yanzu haka mun kafa wata 'yar ƙungiyar namu, wanda mun rubutawa gwamnati mun kawo complain namu cewa ga abin da ake ciki. Wannan shinkafa da ake shigowa da shi nan yana kashe mana kasuwa. Bayan yana kashe mana kasuwa, su manoma wanda aka riga aka sa suka yi noma su ma suna samun matsala domin ba mu iya sayan kayan shinkafa daga gona gare su saboda haka kuɗi wanda aka sa as investment da aka yi wannan abun ya samu ya kawo mana damuwa kwarai da gaske hmm. a haka din kuma shinkafan ma wadda suke kawowa shinkafan ba da kwarai ba ne shinkafa ne wanda ya riga ya zono ya yi shekara bakwai zuwa goma sha biyar a cikin rumbuna a can kasan waje kafin su ɗauka su kawo. To matsalar ku ta tsaya ne a kan shigo da shinkafar waje koko akwai wasu matsaloli kila yasa har ake kukan cewa shinkafa cikin gidan na tsada. A'a shinkafar cikin gida ban ce tana da tsada yadda ake faɗa ba. Amma eh ko dai tsada kaga maganar wuta yawanci zaka ga a injiniyoyin nan inda ake wannan ah, shinkafan za ka ga ba wuta to dole ne za a je a sayi diesel aka sayo diesel diesel kuma ba karamin kuɗi ba ne saboda da haka ita ma wannan matsala ce amma duk da haka dai ana kokari domin shinkafan za ka tarar da shi na gida ana ta shi wajen kusan goma sha hudu da ɗari biyar illa kuwa na kasan wajen nan dubu goma sha shida da wani abu E wasu 'yan kasar kamar su masu cin shinkafar shine suke cewa shinkafar cikin gidan ta yi tsada gwandama su dinga sayan ta wajen saboda babu wani bambancin farashi. A'a, akwai bambanci mana, akwai bambanci shinkafan gida ka gane ko hmm. za ka ga yana da kyau, yana da zaki, yana kuma ba ma mutane lafiya a jiki. Idan ko da namu ma ya dan haura ba wani damuwa ba ne, ba wani haurawa ne ma da yawa ba. maybe eh, abin nan amma kuma ban yarda cewa ah, namu ya fi tsada ba babu gwamnatin najeriya dai ta takaita shigo da shinkafar waje domin inganta noman shinkafar cikin gida don samun wadatuwarta wasu na ganin ya dace yanzu da aka dukufa ga noman shinkafar a najeriya a ce ta yi sauki fiye da ta waje ko da yake kamfanonin da ke sarrafa shinkafar ta gida na ɗaura laifin ga manoma da suka tsawwala farashi Hajiya Maryam Muhammad ita ce shugabar kamfanin Damzid da ke da mallakin shinkafar mima da ake sayarwa a Najeriya. A akwai farashi sosai ma, saboda da za ka siye shi dubu lokacin shi yana lokacin shi da ya za ka siya a dubu uku da ɗari biyar dubu hudu yawa da kaka kenan. Idan ya yi tsada tsada shi ta kai ƙarshe shine ake sayan shi har ya kai dubu shida lokacin da ba kaka ba kenan. to amma yanzu a lokacin shi mashin shi zaka ji an ce maka dubu tara tambayar price ɗin da na tambaya na jamila ce ma aka dubu goma sha biyu to idan ka sai wannan shinkafa a dubu goma sha biyu kun yi processing ɗinta ka saida a nawa tunda yawanci <clears throat> buhu ɗaya na samfarera baya baka 50 kg in dai za ka yi standard procedure ba zai baka ba in dai kana son ka yi shi da kyau kamar irin na ƙasan waje ka yi shi standard wanda za ka sa shi ka yi wanke ka yi komai da komai ka cire diyayen to ba zai taba baka wannan ba to kaga anan akwai problem dole shinkafa ta yi sama komai ma dole ya tashi shine gaskiya matsalar da ake fuskanta kiran da muke yi ga gwamnati shine ta sa hannu ta taimaka ma manoma su kuma manoma su duba su gani cewa idan an taimake su su san an taimake su kayan su su saukar da shi ya kasa saboda idan manoma su saukar da kayan su ya kasa su ma kamfanin nika dula su saukar da kaya kasa to cikin kasuwanni mutane za su amfana da yawa tunda kaya bai tsada ba za a samu abinci a kasa da yawa masu saurare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin abubakar isa ɗan dago da ya taimaka wa shirin da jami'in da ya sada ni da ku mustapha a dbc ni yau da na hada na gabatar ke muna fatan alheri daga nan sashen hausa na arafai tsakanin ɗan